أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sako na musamman zuwa ga mutanen kirki, sako na musamman zuwa ga jajirtattu, sako na musamman zuwa ga 'yan aƙida, sako na musamman ga bayan Allah masu ilimi, masu arziki ga arziki na malamai, arziki na dukiya, arziki na jama'a. ina kira ga mutanen kano ina jinjina musu ina ƙara jinjina musu da jajircewa da suka yi 2019 sun yi 2023 sun yi to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah daga dukkan alamu abinda muka gani a kotun koli da alamun kamanta adalci saboda ka ina kira ga mutanen kano masoya kwankwaso masoya injiniya abba kabir yusuf abba gida-gida da a jajirce yanzu ne lokacin addu'a babu abinda addu'a ba ta kawowa magana na shari'a hukunci ne daga ɗan adam amma magana na mulki hukunci ne daga allah subhanahu wa ta'ala saboda ka ina kira ga 'yan kwankwasiya ina kira da kanawa wanda suka zaɓi abba gida-gida zaɓe na gaskiya zaɓe na amana zaɓe na fi sabilillahi a lokacin da aka wannan zaɓe abba bai da kansila abba bai da kwamishina abba bai da 'yan sanda abba bai da sojoji abba bai da hukumar zaɓe ainihin kenan abba bai da komi sai jama'a kano to jama'an nan su suka jajirce suka zaɓi abba cikin hukuncin ubangiji to ku dage ku dage ku dage ku dage a ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya tabbatar da wannan mulki hannun injiniya abba kabir yusuf abba gida gida ubangiji kuma idan Allah ya bashi kada Allah ya bashi dabararsa so ina kira ga jama'an Kano mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da godiya wurin ubangiji ubangiji Allah ba mu nasara ubangiji Allah ba abba sa'a ubangiji Allah ya sa abba gida-gida ya zama gwamnan Kano hudu so biyu daram dam dam insha Allahu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim